ga dukkan alamu kamawar da sojoji da waɗansu jami'an tsaro suka wa waɗansu mutane sama da 488 a jihar abia da ke kudancin najeriya da zargin cewa wai 'yan boko haram ne yana kawo cece kuce tsakanin 'yan najeriya dangane da irin matakan bincike da jami'an tsaro na kasar suke yi na tabbatar da an gano 'yan boko haram akan haka ne minista na watsa labarai na najeriya mr labaran maku ya ce gwamnatin kasar ta damu kwarai da gaske dangane da irin yadda ake yada manufofi na kabilanci dangane da ayyukan da jami'an tsaro suke yi inda yake cewa kowane ɗan najeriya yana da hakki ya yi walwala kamar yadda ya ga dama amma kuma tilas ne a ɗauki matakan tsaro idan akwai barazana domin a tabbatar da cewa ba a yi wani ta'annaki a wani bangare na Najeriya ba. Ministan ya bayyana haka ne a tattauna da muka yi da shi a Abuja inda muke kalubalantarsa cewar ko baya ganin cewa ɗaukar irin wannan mataki akwai hujja a zargi matsala ta kabilanci sai ya ce. Eto eh duk wanka duba hotunan da aka nuna ba mu ga da abu ba riga ko hula kan shi ba. yara ne matasa ne ko kun doka hoton ku amma dai daga arewacin najeriya suke bisa ga sunayensu da inda suka fito yanzu kusan damuwar shine duk wanda ya fito daga arewa kenan ana iya cewa dan boko haram ne ba wai sai ma an yi bincike an tabbatar ba problem na kasa nan kenan abu sai mu ka kabilanci ciki mu ka bangare ciki sai kuma mu manta da ayyuka ainihin ciwon da ya dame mu ba daɗi ba in ka tuma in ka tuna sati biyu da ta wuce wani gwamna arewa ya ce in ba lura ba eh, boko haram na so su je kudu kudu kudu kuduncin nigeria ya yi magana nan kwa ya ji ya ce boko haram suna shiri su je kuduncin nigeria su jafa hari a can gwamnan arewa ne ya fada ba gwamnan kudu ba ba gwamnan ko ina ba kuma gwamnan da yana magana yana yana a matsayin da zai san abin da yake faɗa kuma kowa ya na nashi mugan sha jarida muji sha rediyo muji sha ko ina ya ce a lura domin boko haram suna shiri su je kudu domin su jafa hari mai muka gani jami'un tsaro sun ce sun ga mutane a bosses guda sun yawa suna tafiya tare ta wannan lokaci suka tsere su sun tsere su suna bincike su su sani domin tafiya da mutane da yawa za su je in kuma an da ne ba za su zo na bus kamar su je aure ko za su je wani biki dumiri tafiyan da aka yi ba tafiyan nan da kila na shiga bayan da tare da asu ce bari mu je mu haya mota duka mu je Port Harcourt rana daya amma dai masu boko haram ai ba sa irin wannan jerin gwanon da rana kan idon mutane da boss boss daji suke bi ba za ka sani ba wani lokaci sai su yi maka ma biribiri domin kama zai iya zuwa boye zai iya zuwa tare ya ganka kama kan manta kacin ya fita ka ba za ka san shi ne ba ta yan hanyar da barau zai bi shi ne kada ya sani to amma da yake mayar da martali dangane da irin wannan matakin da gwamnati ko jami'an tsaro ke ɗauka dr bashir kurfi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar nan ta network for justice wato kungiyar da ke fafutukar kare hakkin bil'adama ya ce lalle sun kammala shirye-shirye na gurfanar da gwamnatin najeriya a gaban kuliya domin su kalubalance ta dangane da irin wannan matakai na saba hankali da take yi inda yake cewa eh mu abin da muka ɗauka kirya hakkin ɗan adam ne da kuma wulakanta mutane musulmai 'yan arewa saboda mutanen nan sun tafi neman abinci kuma kowa ya san yanzu ko taksi ce ka shiga za a tafi a kwambo cikin layi kamar mota goma saboda samun rabari saboda satar da shugabanni ke yi yasa kasa ba ta da security mutanen da suka tafi an kama su in yan ta'adda ne ya za a ce an kama su ba a yaki da su ba kuma ba a kama su da da wasu makamai ba aka zo gallaza ana gallaza ma mutanen nan har yanzu ba abin da nasu ba kuma magana cewa mutane su tafi cikin motoci mota nawa ta ƙasar ibo ke shigo kano ko kaduna ko na jihar arewa da sahiya akalla za ka samu irin um, bas bas nan manya-manyan bas guda dubu ta birnin kano a abin nan a rana guda an kama su To amma shi minista na watsa labarai yana ganin cewa ana yada kiyayya na kabilanci a cikin Najeriya dole a yi hattara a yi hankali a bar jami'an tsaro su yi bincike binciken su domin a tantance cewa ba 'yan boko haram ne za su yi wani mugun aiki ba a kudancin Najeriya tunda wani gwamna ya taba barazana cewa suna da bayanai cewa wai 'yan boko haram sun ce za su je kudancin najeriya ko in ba ɗauki eh. mataki a kansu ba za a je kudancin najeriya a kai hari to shi in ministan bai san abin da yake ba ai zai san akwai tsari na najeriya da ya ce duk wanda ka kama za ka kai shi kotu za ka sa polisi bincike mutanen nan yanzu ku da kuke 'yan jarida mutum nawa dan boko haram ka ji an kai kotu a yanke mai hukunci ko haka ne ake mulki ko shi mulki ba a yi shi da hankali kuma yanzu kowa ya san da ake mana arewa wannan wannan abin nan road block da ake a tsaya a layi da motoci sojoji yara za su tafi neman abinci leburanci a tsaye da su wani su kwana wai ana duba su ko yan Nijar ne ko yan ina ne da sauransu to da mu da Nijar da Chad da Kamaru duk ba yan uwa bane ba Dr Bashir Kurfi kenan daya daga cikin shugabannin kungiyar nan ta kare hakkin bil'adama wato Network for Justice a tattaunawar da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.